الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد أمبالمو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أو بسم الله أنا حمزية شرح لي أنا ولا ولا لك نكا نيانا سيجدا مغا أني سبناي أمن أدم نبيتو كم أنيتان كلينانا كتغابلا بيتو كم أنيتان أنيدورانا إن شاء الله تعالى الإمام البوسيري أكو هو ما قد رآه من قبل لكن ما على مثله يعد الخطأ وأعدت حمالة الحطب الفهر وجاءت كأنها الورقاء يوم جاءت غدبا تقول أفي مثلي من أحمد يقال الهجاء وتولت وما رأته ومن أين ترى الشمس مقلة أمياء ثم سمت له اليهودية الشاة وكم سام شقوة الأشقياء نعم آه الإمام البوسيري ولن نعم من كنت منا أكون كمنا أبو جهل كقصة فلكا قصة فلو كما منا أبو جهل يا ككبا كرتا كوجي كراكا صلى الله عليه وسلم ka kira to seli la kɔnɔna na o kisa an kun y'o ɲɛfɔ ani kisa filanan al-arashi ale min kun ye ɲɔgɔmɛ feere abu jahali ma ni abu jahali kun bana ka ka wari d'a ma an kun kumana o kisa fana kan o kisa fila in bɛɛ kɔnɔna na abu jahali a ye kabako dɔ ye kabako min y'a siran kosɛbɛ a y'a ye k'a fɔ a bɛ komi ɲɔgɔmɛ de b'a kunkolo sanfɛ ñogome ñoŋ bi ka bagabaga naa ma juru yi sara ñogome tigi ka juru no ye arahiwe naa ma ka juru sara ñogome ñoŋ bina dun wa kisa folo fana kɔnɔna na a kun be fɛ ka kabakuru jigin kira kan kisa min kɔnɔ o fana na a ye ɲɔgɔmɛ kelen ye ɲɔgɔmɛ kun be fɛ ka dun n'a ka be kabakuru jigin kira kan salallahu alaihi wasalam o la busiri ko huwa ma kadara ahu min kablu a ye o ɲɔgɔn de ye ka kɔn lakin nga ma yu'addul khata'u fili tɛ kɔnte fili tɛ jate ala mislihi abu jahali ɲɔgɔn kan abu jahali halakili min b'a kan ani kunnagunya min b'a kan ani kafiriya kelen bɛ k'a dusukun datuguli cogo min na o kama a ka filiw tɛ se ka jate ka ban a ka ɛrɛriw o tɛ se ka kɔnte ka ban K'a d'a kan a dusukun o fiɲɛnen don kafiriya fɛ ani mushirikuya fɛ ani kira yɛrɛ fana kɔnɔyali fɛ a ko wa addat hamalatul hatabi alfihira hamalatul hatabi n'ale ye umu jamil ye umu jamil bintu harb bin umayya na ale ye abu lahabi muso ye ko ye kabakuru labɛn alfihir o ye kabakuru de ye Kabakuru min bɛ mɔgɔ tɛgɛ fa wa jaat Umu Jamil a nana kira ma sallallahu alaihi wasallam ka annaha alwarqa'u Umu Jamila a ka teli a ka tagama la i komi warqaw kɔnɔ ka teli cogo min na pani na yawma jaat don min na Umu Jamil nana ghadba a diminen taqulu a bɛ k'a fɔ ayuqalu alhaja'u Jakali kuma ani nɛni kuma o bɛ fi misiriya ni ɲɔgɔn de kan wa banu makhzumi ka ɲɛmɔgɔ dimsui min ahmada kabo ahmada yɔrɔ a bɛ suratul masali jiginnen tabbat yada abi lahabin wa ma aghna anhu maluhu wa ma kasab sayasla naran zata lahab wa imra'atuhu hammalatal hatab fi jidiha hablun min masad o sura in jigini o la umu jamil kelen ka sura in mɛn a y'a bolo de fa kabakuru la ka ɲɛsin kira fi yen ma walasa a ka taa kira bon ni o kabakuru ye ka da kan kira y'ale dɔgɔya kira y'ale neni ninnu kɔnɔna na o la a tagalen kira ni abubakar sidik olu de tun bɛ ɲɔgɔn kɛrɛfɛ olu de sigilen don mɛ a tagalen ala ka masaya kɔnɔ ala ka dɛmɛ kɔnɔna na ala ka kɔnɔna na a ma kira ye sallallahu alaihi sallam a kɔni abubakar sigilen ye mɛ a ye kira ɲini fin ani jɛ ka kira ɲini kini ani numa a ma kira ye k'a sɔrɔ kira bɛ kɛnɛ kan kira ma taga fan o de la busiri ko wa tawallat a kelen ka na a ma kira ye min na tawallat a y'i kɔdun wa ma ra'atuhu a ma kira ye fiyewu wa min aina tara muqlatun amiya wa shamsa cogo di ɲɛ fiɲɛtɔ bɛ se ka tile ye ɲɛ fiɲɛtɔ ɲɛ min tɛ yeli kɛ o bɛ se ka tile ye cogo di o kuma kɔrɔ ye jumɛn ye umu a ɲɛ ye ɲɛ fiɲɛtɔ de ka d'a kan kafiriya ani filankafoya ani juguya o y'a ɲɛ fiɲɛ kira fana ye tile de nɔrɔ la kira ye tile de bonya la kira ye tile de kɔrɔta la o cogo si la a tɛ se ka kira ye na nin fana ye kira ka kabako de ye nin bɛɛ ye ala ka dɛmɛ de ka ɲɛsin kira ma a ka da'awa in kɔnɔna na sallallahu alaihi sallam. a ko tuguni summa sammat lahul yahudiyatu ashata ko kɔfɛ ghazwatu khaybar la eh, hijira san wolonfilanan na a ko ko eh, yahudiya muso o pɔsɔn don sagasogo la ka di kira ma o fana ye kisa kabakomanba ye naam ako wa kam sama alashqiyau ashiqwata ko siɲɛ joli le be ni mɔgɔ kunangow ye kunangoya tɛrɛmɛ siɲɛ joli joli le don mɔgɔ kunangow n'u ye kunangoya tɛrɛmɛ bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ n'i bɛna sanni kɛ i bɛ tɛrɛmɛli kɛ walasa i bɛna wari min bɔ dɔ ka se ka b'o la o la mɔgɔ kunnangow fana bɛ kunnangoya de tɛrɛmɛ walasa ka kunnangoya san walasa ka dɔ fara u ka kunnangoya kan o la nin fana ye kisa ye insha Allah taala an ka darisu nata kɔnɔna na an bɛna ɲɛfɔli k'a kɔnɔna na an bɛ dan yan ni bitu duri ye an ala fɛ bitu ninnu faamuyali ala ko nɔgɔya an bɛɛ lajɛlen aw ni ce aw ka kulomajɔ la wasalaamu alaikum ورحمة الله وبركاته